جعلناها الضمير يرجع إلى النصب وهو مشكل إيراد القرآن مشكل إيراد القرآن بيان قليله مشابهة فجعلناها مكانا سيوك سكريك إرد سجود نمكري suka zama birrai muka saka wannan hukunci ya zama ishara shine nakalan lahu yana musa ya shi ya zama ishara gare su lima bauna ya dai hawa ma kalfaha al'ummar da suke gaban su da waɗanda suke bayan su wannan ya zama ishara gare su gani ba wani ya ishi wani tsoron Allah mutanen da suke kewaye da waɗannan al'umma da Allah ya mayar da su birrai kaga sun samu ishara wannan kiyaye doka idan tarihi ya gaya mana cewa akwai wasu al'umma da Allah ta baraka wata wani ya taɓa mayar da su dorai kaga wannan ya abu ne gare mu mu da muka zo a bayan su mu kiyaye doka mu daina taka doka don in mun taka to fa Allah ta baraka wata wani zai mana hukunci. tisa ka duba mujallin bilbam mujallin na farko shi da ya hudu da shirin da biyu garin Allah wani gari ne da yake bakin teku damuwarsa sai ya fahimci wani buɗe kanta a Qur'ani da ya sa shi kuka da kuma duk da ne sai ya shi na mu buke ta wani Abbas me yasa ka kuka wata Abdullahi bin Abbas kana sai Abdullahi bin Abbas ya ce ha ila ila waɗannan harkoki da suke gabana da kake gani su suka sa ni kuka da ya karanta makoki na ƙorani waɗannan harkoki su suka sa shi kuka ɗaukan ya ce da duba wa idza huwa fi suratul a'raf sai ya zama harkokin sun kunshi suratul a'raf wasu ayoyi ne na suratul a'raf da ya duba ya gani sai abdullahi ibn abbas ya ce ta yi ko aina ka san alƙaryar da ake kira ta aina في جامع البيان للإمام الطبري وتوضع له مشاكل يقدر يتوضع عشانه أتت إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم وأنا وجدت إبادة أكون بني إسرائيل سي إبادة رانا الجمعة ود أن وجدت تدعو سمنا يتولى رانا الجمعة يتولى الجمعة da Allah ya wajabta ibada ga bani Isra'ila a wani rana ta juma'a fa kana ku ila fakki sai suka saba suka ki rikon wannan rana ta juma'a suka koma asabar amma asali juma'a ce Allah ya wajabta musu ibada fa'azzamu suka girmama wannan rana ta juma'a da aka da a cikin aljanna تفسير الإمام الطبري أقول حديثي يقولي ترى وخمسين حديث عبد الله بن عباس يتشي بما بعد الأباني عبد الله بن عباس يتشي لن يبعث الله نبيا ألا بتأثرون أنه صباح إلا أمره بالجمعة فسيسي الله وشيشي كما ظهرنا رانا تجمع بعد النبي الله تبترون فسيسي يبعث إيش بمدعى الأمر من الجمعة صبر الجمعة

su abu sun gwada idanu suna kallon su ya rufe ko ba mu iya kifta ido saboda tsananin sha'awar waɗannan mutane da ba su tafi aljanna Magana ya ce ba mai kifta ido cikin aljannu da mutane waɗanda Allah ya kaddara za su shiga aljanna waɗanda na aka kaddara za su shiga aljanna sun gwada idanu suna kallon waɗanda suka kiyaye ibada ranar juma'a hatta yadkhulul jannata wa hum la yatahassun waɗanda mutane sun shiga aljanna kallon su suke ba wanda ido sai ne ya ce la yukhalituhum ahadun babu wanda yake cuɗanya da su wajen shiga aljanna illa mu'azzaluna sai ladani al-muqtasibuna waɗanda suka yi ladanci su kawai don neman yardan Allah dubu sahihu jami hadisi na dubu da ɗari takwas da saba'in da biyu da haka juma'a tana da girma a wajen Allah Abdullahi bin Abbas ya ce babu wani annabi ci gaba da wannan laifi har aka wayi gari suna yin abu a kasuwanni suna ciniki ya shiga wannan gari ya duba ya gari lafiya a ce har yanzu mun ji da wani mutum guda daga wannan gari ba shi wannan mutum ya hau kan gari ya sauka balan ma ya kan kai mutum isa cikin gari idan idan abuwabu mabula kafin alayhi sai ya tarar da kofofi an kukkulle kowa zai dubu da kofar gidansa ba مسترجل وراء

cikakken labarin da wace rawa ta ɗari da sittin da uku da Allah ya ce wasu alhum an alkarwa ke yata. Alhum an alkarwa ke yata na cibiyar ke a duniya ta sabi ta ta jirgi ta ɗari. ta jirgi ta ɗari na masabi ta jirgi wa annan

yahudawan madina a yakan da wasu kamar yadda Allah ta baraka wata ala umarce shi izi a duniya fi sarki ka tambaye su game da labarin mutanen wannan alƙarya alƙarya da take bakin teku izi a duniya fi sarki lokacin da suke tawaye suka yi tawaye game da hukuncin da Allah ya musu a kan asaba kada su yi kamun kifi a wannan rana suka yi tawaye suka saba da Allah ta baraka wata ala in fatihun bi tarihun shi kenan lokacin da kifayen gari suke zuwa musu yau da sabti min ranar da suke asabar shura'an ta ko'ina kifaye na zuwa wasu malamai suke cewa a cikin gari na kifaye na da ciki su fito daga cikin teku su shiga gari da wani ba a yi ka kama domin Allah ya haramta ba kun ce asabar ba a aiki ba to haramun da kuma ga abinci sannan gidanka da nama ba abin da zai ci kuma ba hali ya kama kifin shura'an ta ko'ina suna fitowa a kan ruwa ana ganin su Allah ta baraka wa ta'ala ya ce suna fitowa mutane suna gani babu ganin su kuma na gani Allah ya baraka da su wannan ya yi bitu ne ya ta'atihim sannan ranar da ba ta yi a sanar ɗin kifayen ko ba ta ruwa ibn lokacin da ya faɗi wannan magana ikrima ya nuna masa yana ko ya san shin me Allah ya ma wancan kashi na uku waɗanda suka zama ɗan ba ruwan ya tsananta tambaya ga Abdullahi ibn Abbas sai Abdullahi ibn Abbas ya ce masa na ta rubu Allah na so a ce na san Allah maɗaukaki ya ya tsoratar da waɗannan kashi na uku ɗin kamar yadda ya tsoratar da waɗanda suke hanawa na so a ce su ma Allah ya tsayar da su tun da su aikin ba wa ma kulli akafu an taqula al-uqubatu li dhanbihim jami'a sai dai kuma ka ina tsoron Allah ko azaba da ta sauko akan su ba har da su din su ma in ba ne a tunani na fa su Allah ya hallaka su alaikum iqaban akwai tamanin Allah zai turo muku wata wata azaba daga wajensa thumma tad'unahu addu'a ku shi fala yastajab ba zai kenan babu dan ba ruwan mu a musulunci ko dai kai wa'azi ka hana ko kuma kana cikin masu aikata laifin domin haka waɗannan mutane waɗanda suka ƙi wa'azin in ka ma wato cikin addurin masur aka ce ai Allah ya maishe su duwatsu waɗannan da suke wa'azi Allah ya tsoratar da su waɗanda suke aikata laifi Allah ya mai da su birrai waɗanda kuma suka yi shiru su ba su yi laifi ba su ko ba su hana aikata laifi ba aka mai da su duwatsu to a nan da tambaya shin bani isra'ila tun da mun tabbata kamar yadda Allah ya faɗa mana ya ce ya mai da su birrai su ne birrai da muke gani har yanzu abu hayyan a cikin tafsirin sa mujalla na farko shafi na ɗari biyu da arba'in da shida tafsirin bahar muhit yace wa jumhurin mufassiruna galibin malaman tafsiri ala annal ladina masakahumullahu suna bayanin cewa waɗancan banu isra'ila da Allah ya rikidar da su waɗancan mutane na garin aina waɗanda suka taka dokar Allah har Allah madaukake hukunci ya mai da su birrai lam kudu wa lam yashrabu daga wannan lokaci ba su samu damar cin wani abinci ba ko shan wani abin sha wa walam yasalu sannan ba su haihu ba bal matu jami'an baki ɗaya su suka mutu wa innahum lam ya'ishu aksara min salasati ayyamin ba su rayu ba wato fiye da kwana uku Allah ya kyale su sun shiga daji rayuwar da suka yi ba ta wuce na kwana uku ba sannan Allah Ta bar wa ta'ala ya hallaka su baki daya wannan ita ce fassarar da akasarin malaman tafsiri suke yi game da hukuncin waɗannan al'umma da Allah ya da su biyar akasarin malaman tafsiri bari ma akwai hadisi wanda ya inganta daga annabi Muhammad akwai hadisi wanda ya inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih Muslim hadisi yana sahih Muslim hadisi na 2663 hadisin Abdullah bin Mas'ud wani mutum ya tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da waɗannan mutane da Allah ya mai da su birrai wal khanazir da kuma wasu banu Isra'ila da aka mai da su aladu domin Allah ya mai da banu Isra'ila birrai ya mayar da wasu banu Isra'ila kuma aladu kaga Allah ya rikidar da su cikin waɗannan halittu kashi biyu wasu an mai da su birrai wasu an mai da su aladu wannan sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya mimma musifa ya rasulullah birrai da muke gani a wannan zamani da kuma aladu shin zuriyar waɗancan mutane ne da Allah ya rikidar sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla lalle Allah mabuwayi mai ɗaukaka lam yuhlik qauman Allah bai taba hallaka wata al'umma ba an yu'azzib qauman ko ko Allah yayi azaba ga wata al'umma fa yaj'ala lahum nasla sannan kuma Allah ya saka zuriya ga wannan al'umma da ya hallaka ta ko kuma ya rikidar da ita wato annabi yana nufin cewa babu wata al'umma da Allah ya taba hallakawa wanda aka samu ragowarta a wannan duniyar a yanzu kuma babu wata al'umma da Allah ya taɓa rikidar da ita sannan a samu wani daga sashen zuriyar wannan al'umma a wannan zamani namu a yanzu sai annabi ya yi bayani sosai ya ce wa annal qirabata wal khanazira waɗannan birrai da aladu da kake gani yanzu kanu qabla zalika sun kasance tun kafin wancan zamani da Allah ya rikida bani Isra'ila ya maishe su birrai don haka birrai da aladu da muke da su a yanzu wato waɗanda muke zamani tare da su a yanzu ba wai zuriyar waɗancan banu isra'il da Allah madaukaki ya hallaka bane ya maishe su birrai waɗannan birran zuriya ne na birrai da Allah ya halicce su tun kafin ma ya rikidar da waɗancan banu Isra'il ya maishe su halitta na birrai wa qad kanat al qiradatu wal khanazir wata riwaya da take cikin sahihul jami' hadisi na 1807 hadisin abdullahi bin mas'ud har yanzu manzon Allah ya fassara yace inna Allah ta'ala lam yaj'al li mashin naslan wala ba. Allah tabaraka wa ta'ala bai taba saka ma wata halitta da ya rikidar da ita wata al'umma da Allah ya taba rikidar da ita Allah bai taba saka mata zuriya ba bai wato ba samu tsatsanta ba doron kasa a yanzu wala aqaban babu zuriya gare ta annabi ya ce wa kad kanat al-qiradatu wal khanazir qabla zalika birrai da aladu sun kasance tun kafin wancan lokaci don haka kenan babu wato zuriyan wannan nau'i na banu isra'il wato jinsin banu isra'il da Allah ya halaka su irin wannan halakawa ya maishe su birrai babu zuriyan su a wannan duniya a wannan zamani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halaka su baki ɗaya don haka babu saura a yanzu wannan yana gwada mana cewa yahudawa da nasara su ne mafi sharri daga cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala mafi sharri cikin mutane don haka Allah ya gargaɗe mu game da haɗarinsu a suratun ma'ida لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين كفروا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين مثلا أن الله يتقر بسم يمين شيس بالرد على دو إذا ما سولي ما سوليكم الله يقرد إيما تكون قرآني mu musulmai da muka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muka yarda da kira na musulunci ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in dai imanin ku na gaskiya ne la tattakhidhu alladhina takhazu kada ku riƙe waɗancan mutane waɗanda suka rike addinin ku abin izjili abin wasa min alladhina utul kitaba waɗancan da Allah ya ba su littafi wato waɗancan mutane daga sashen waɗanda Allah ya ba su littafi min qablikum ya ba su littafi tun kafin ya ba ku yahudawa Allah ya ba su littafin a taura kafin ya ba mu ƙur'ani sannan Allah ya ba mu nasara littafin injil kafin ya ba mu ƙur'ani to waɗancan mutane da Allah ya ba su littafi kafin ku kada ku rike su masoya ku fara kai kafirai ma gaba ɗaya kar ku rike su auliya su zama masoyan ku wattaqullaha ku kiyaye dokan Allah in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imanin gaskiya na haka mai imanin gaskiya baya riƙon ahlul kitabi ya zama masoyin shi bare kuma har ya zama aboki na kud da Allah ya gaya mana dalilin da yasa ya ce suna riƙe addini mu abin izgili da wasa dalilin sa shine wa idza da ila salati wa idza nadaytum ila salati takhuzuha huzwan wa la'iba ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وإذا ناديتم إلى الصلاة إن kira zuwa ga Sallah. dalilin da ya sa Allah ya ce sun rike addinin mu abin wasa da izgili kenan illa da ya kira sallah ya kira al'ummar musulmai zuwa ga sallah ittakhazuha huzwan wa la'iba suna rike kiran sallah din nan abin izgili abin wasa gari nawa ne aka hana kira sallah a kasan nan ma ba ma kasashen waje ba kasan nan da muke ciki akwai garuruwa da dama waɗanda yanzu haka baka isa kai kiran sallah ba ka bincika ka sani yana ɗaya daga cikin abin da ya damu ahalin kitabi abin da ahalin kitabi bayi kawo shi ne ji an kira sallah baya so ya ɗauke shi abin abin wasa wanda baya son kiran sallah ma sannan shi za ka ɗauke shi aboki kuma ka ɗauke shi masoyi Allah ya ce zalika wannan bi annahum qawmun la yaqiluna dalili saboda su mutane ne waɗanda ba su da hankali don da suna da hankali da sun gane hikimar kiran sallah kiran sallah babu wani lafazi daga cikin lafuzza na kiran sallah wanda ba shi da ma'ana an ce hayya ala sala ku zo ga sallah hayya ala sala ku zo ga samun tsira wani wani lafazi ne zaka samu cikin lafuzza na kiran sallah wanda bai dace da tunani na dan adam ba mutane ne waɗanda ba su da hankali don haka suke ɗaukan kiran sallah abin izgili suke ɗaukan addinin ku baki ɗaya abin wasa sai Allah ya ce to qul ya ahlal kitab qul ya ahlal kitab hal tanquluna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul ya ahlal kitab kace ya ku ahlal kitab hal tanquluna minna akwai wani abin da yasa kuka kyamace mu babu wani dalilin da sa ba kwa son mu face wannan hujja kawai kaga Allah ya gaya mana abin da yasa ahlul kitabi ba su kaunar musulmai menene illa an amanna billahi dalili saboda mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina kuma mun yi imani da littafin da Allah ya saukar mana wa ma unzila min qablu da littafin da Allah ya saukar kafin zuwa Qur'ani duk mun yarda da su dalilin da ya sa ba hude bai kaunar musulmi haka nan nasara ba su son musulmi saboda musulmi ya rike addini so suke baki ɗaya mu taru mu lalace ƙoƙarin su kenan don haka duniya kaf a yanzu ba wanda ake faɗa da shi illa musulmi shi ne ya hana jin daɗi a duniya saboda yahudawa sun lalace ba ruwansu da addini nasara ma sun yi watsi da addini ku da kuka rike littafin ku kuke bin littafin sau da kafa da ku ake faɗa saboda haka yanzu ana yaƙi da fundamentalist wane ne fundamentalist shine mutumin da yake rikon addini sau da kafa wanda yake kiran mutane zuwa ga qur'ani da hadisan annabi muhammad wannan shine fundamentalist mutumin da yake bin addini sau da kafa yanzu ba a son shi a duniya dalilin kenan dalili na biyu kuma wa anna aktsarakum fasiqina saboda mafi yawan ku fasikai ne yahudawa fasikai ne nasara ma fasikai ne sun ajiye littafin jefe guda suna shakatawa suna walwala suna shike ayarsu domin haka suna son musulmi masu watsar da littafin su yanda matansu suka lalace haka ma matan musulmai su bar zaman aure su fito a dinga wato fasikanci cikin al'umma abu biyu dinnan su suka sa banu isra'ila ba su kaunar musulmi saboda musulmi ya rike addinin sa kuma su ba su rike su ba sun sun lalace don haka suna son duk a taru a lalace sai Allah ya ce kun ka gaya musu hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika bi'ukum bi sharrin min zalika mafubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-quradata wal khanazira wa 'abada at-tagut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i as-sabil Allah madaukaki yace kul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika kuna so in ba ku labari wato wanda halinsa ya humuni masubatan ah, wanda halinsa ya humuni ko ba dan ku biya ni ba sakamako na wajen Allah masubatan inda Allah kuna so in gaya muku tsakanin musulmi da ahlul kitabu wane ne wanda ya fi munin matsayi to wanda Allah ya tsine masa mun karanta a littafin namu kuma yana littafin ku waye Allah ya tsine masa cikin mu wa gadiba alaihi ya fushi da shi ja'ala minhum alqiradata daga cikin su aka mayar da wasu suka zama birrai wal khanajira wasu suka zama aladu wa abada taguti wasu suka koma masu bautan mutane sun bar bautan Allah cikin me ake samu wato wanda ke aikata waɗannan wanda Allah ya la'ance shi ya yi fushi da shi ya taɓa rikidar da su an samu aladu birrai kuma sun koma bautan mutane domin galibi yanzu bautan dagoci suke ba bautan Allah ba mutumin da zai saba zai saba ma Allah sai ya tafi wurin sa in ya tafi wurin ibada sai ya samu sa ya ce ya zo confession ya zo ne ya tona asirinsa gaban malami saboda ya fi mishi to wake ya fi laifi da Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye isa ya gafarta ma bawa zunubai banda Allah za su tafi wajen malami ah, na yi kaza ranar kaza na yi kaza ranar kaza sai ya gama faɗa ya ce je ka yafe ba kaga sun koma bautan ɗaguci bautan mutum ba Allah ba Allah ya ce ula'ika waɗannan da Allah ya tsine mai ya taɓa yin fushi kansu Allah ya mai da wasu suka zama birrai da aladu suka koma bautan mutane waɗannan matsayinsu ya fi muni wajen Allah fiye da matsayin musulmi duk talaucin musulmi tunda Allah ya ba shi addini ko ya rasa komai bai yi asara ba wa adalla an sawa'i sabil ula'ika sharrun makana wa adallu an sawa'i sabil waɗannan su ne suka fi munin makoma kuma su ne suka fi bata daga tafarki madaidaici menene darasi da muke samu game da labarin waɗannan banu isra'il domin duk wata kissa da Allah ya bamu a cikin Qur'ani akwai darasinta kowace kissa duk wani labari da ka ji Allah ya bayar a cikin Qur'ani to ka sa lura da kyau akwai darasi wanda Allah yake karantar da mu mu musulmai mu kula da wannan darasi don kada mu aikata irin wancan abin da ya same su ya same mu shi fa Allah ya ce waja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin wa mau'izatan lil muttaqin da muka mayar da waɗancan banu Isra'ila muka mayar da su suka zama rai mun sanya wannan rikibar da su da muka yi a wannan zamani ya zama ishara ga mutanen da suke gabansu da bayansu duk wani gari da yake kusa da aila ya samu labarin mutanen aila Allah ya mai da su birai kaga wannan gari mutanensa za su shafa makawunan ruwa za su kiyaye kada su aikata irin abin da mutanen aila suka aikata shi ne abin da ake nufi da lima khalfa lima bayna yadayha ma khalfaha sai Allah ya ce wa mau'izatan lil muttaqin wannan labari wa'azi ne ga masu kiyaye doka su waye masu kiyaye doka su ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka labarin nan wa'azi ne gare mu domin da wa'azi da tunatarwa ba sa amfana wani sai musulmi wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin tunatarwa ba ta amfanar kowa sai masu imani menene darasin da muke samu cikin wannan labari na banu isra'il waɗanda Allah ya kitar da su suka zama birrai darasin shi ne jama'ar musulmi idan Allah ya haranta abu to mu kiyaye yin dabaran halaltawa idan aka ce muku wannan abin haram ne to domin Allah ku daina tunanin canza masa matsayi ku mai da shi halal kada ku sa tunani da dabara na canza wannan hukunci da zaka to kuna bin sahu na ahlul kitabi kuma kuna kokarin jawo makan ku bala'i ke. akwai hadisin da yake cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal yana tafsirin Ibn Kasir Ibn Kasir ya ce wannan labari wannan hadisi na abdullahi na abu huraira ya zo da isnadin jayyidin wato ya zo da isnadi mai kyau don haka hadisi ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana mu musulmai la tartakibu martakabatil yahud kada ku aikata irin abin da yahudawa suka aikata menene yahudawa suka aikata annabi ya ce maharim maharimallahi bi adnal hiya kada ku yarda ku halalta abin da Allah ya haramta da dabara ku guji kwaskwarima ga hukuncin Allah duk abin da aka ce masa haram ba shi haram abin da aka ce masa halal ka bar shi a halal kada ku yarda ku yi ma dokokin Allah kwaskwarima da zarar kun fara haka to kun fara bin sawu tafarki na ahlul kitabi wanda kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya ba mu labari cewa duk da wannan gargaɗi da ya yi mana za a samu cikin al'ummar musulmai waɗanda za su bi tafarkin ahalin kitabi ɗin nan Allah shi sa ba mu gani. <clears throat> alama ce ta tashin kiyama akwai hadisai hadisi na farko yana cikin sahih sahihu tirmidhi hadisi eh, yana cikin mujallad na shida shafi na ɗari hudu da goma sha takwas yana sahihul jami hadisi na dubu takwas da goma sha biyu hadisin aisha Allah shi ƙara mata yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya kunu fi akhiri hadhihi al-ummati khasakun wa mashu qazakun manzo Allah ya ce ƙarshen al'ummar ƙarshen ah, wannan al'umma wato al'ummar musulmai a ƙarshen ta kenan ana nufin kusa da kashin kiyama za a samu wata al'umma daga cikin musulmai waɗanda Allah zai nutsar da su a cikin ƙasa za a yi musu azaba irin wadda Allah ya bani Isra'il ya nutsar da wannan al'umma cikin ƙasa kuma za a samu wata al'umma cikin al'ummar annabi Muhammad waɗanda Allah zai rikidar da su sannan za a samu wata al'umma cikin al'ummar musulmai waɗanda Allah zai musu jifan duwatsu daga sama in ji manzon Allah kafin tashin kiyama irin abin da Yahudawa suka yi innan musulmai za su yi shi in ji manzon Allah kuma in sun yi yanda Allah ya yi ma banu isra'ila ya mayar da su birrai to haka nan kuma Allah zai mayar da musulman da suka aikata irin wannan aiki su ma su zama birrai Allah shi saba mu bane lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana qalat sai Aisha ta ce a muhliku wa fina salihun ya rasulullah Allah zai halaka mu alhali cikin mu akwai mutanen kwarai saboda laifin wasu ɗan kaɗan قال سيما الله يتي نعم إذا ظهر الخبث idan fitsara ta bayyana cikin musulmai to Allah zai hallaka mutane hatta mutanen kwarai za a hada da su duk a hallaka sai dai a ranar tashin kiyama kowa ya tashi da niyyarsa wannan mutumin kwarai ne don haka zai tashi a cikin mutanen kwarai wannan mutumin banza ne ya tashi cikin mutanen banza amma in Allah ya tashi saukar da azab to yana gane al'umma baki ɗaya Allah shi kare mu saboda haka idan har fitsara ta rinjaya cikin al'umma manzon Allah ya ce Allah zai hallaka mutane hadisi na biyu yana cikin sahih sunan ibn maja yana sahih al-jami hadisi na 2853 hadisin abdullahi bin mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi ya yace baina yadayi sa'ati maskhun wa khasatun wa qazafun gab da sa'ar ƙarshe kusan tashin kiyama manzo Allah ce za a samu wata jama'a cikin musulmai waɗanda Allah zai rikidar da su kamar yadda aka taɓa rikidar da bani Isra'il kuma za a samu wata jama'a da Allah zai nutsar da su cikin ƙasa kuma za a samu wata jama'a da Allah zai musu ruwan duwatsu Allah shi kare ruwan duwatsu daga sama ya hallaka su saboda tsananin girman zunubin su kuma musulmai ne hadisi na uku yana sahihu eh, na imamu tirmidhi hadisi na 458 eh, yana sahihu jami hadisi na 4119 hadisin imran bin husayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi hadhihi ummati khasafun wa mashun wa qazafun al'umman nan tawa yana gaya masa habbansa yace kun ga al'umma ta dinnan musulmai su ma fa a cikin su za a samu nutsarwa akwai wani sashi da Allah zai nutsar da su a cikin ƙasa akwai sashin da Allah zai rikitar da su akwai sashin da kuma Allah zai musu ruwan su. lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana fa qala rajulun minal muslimina sai wani mutum daga cikin musulmai ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulullah <clears throat> ka ce cikin wannan al'umma akwai wata jama'ar da Allah zai nutsar da su akwai jama'ar da Allah zai rikidar da su akwai jama'ar da za a yi musu ruwan duwatsu ka ga manzon Allah bai faɗi yaushe ne ba lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan sai wannan mutumin ya ce wa mata zalika yaushe kenan yana tsoron kada fa abin ya auku zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana so ya ji yaushe ne qala sai annabi ya ce idza zaharatil qiyam lokacin da mata mawaƙa suka yi yawa a duniya wal kalangu kiɗe-kiɗe yawa a duniya wasu ribatul kumur lokacin da ake yawan shan giya a duniya ku saurari abu uku nan Allah shi kare mu mata mawaka alqiyan in ji manzon Allah sun bayyana sun yi yawa a duniya kiɗe-kiɗe al-ma'azib kiɗe-kiɗe suka yi yawa sannan aka dinga shan giya maza Allah ya ce to wannan lokaci ku saurari abu uku din nan Allah zai nutsar da musulmai ba ma wata al'umma ba musulmai ne musulmai ne Allah zai nutsar da su cikin ƙasa wani sa Allah ya rikidar da su wani sashi kuma Allah ya musu ruwan duwatsu fa Allah ka suranta zamanin da muke ciki la haula wala quwwata illa billah musulmi nawa ne za ka same shi yana da kase sun fi ɗari na kiɗa na wa'azi guda ɗaya babu in an sa na wa'azi bacci yake kama shi bacci hadisi na hudu yana sahih sunan ibn majah hadisi na dubu hudu da ashirin yana sahihun jami hadisi na dubu biyar da dari uku da talatin hadisin abu malik al-ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yashrabanna nasun min ummati al-khamra za a samu wasu mutane cikin al'ummata da za su sha giya za a samu in ji annabi kafin tashin kiyama ta yanzu ana maganar musulmi mai shan giya ana tsohon yayi la na nasun min ummatin khamra manzon Allah ya ce wasu mutane cikin al'ummata lallai za su sha giya kun ga annabi yana gaya masa habbai ka lura da maganar wato su sahabbai ba sa son a wannan lokaci domin Allah ya haramta kuma duk sun bari kina ga yake na so nan gaba ba za a sha jiya al'umma ta sai suna mamaki sai annabi ce yusammuna ha bi ghairi ismiha saboda su gyara giya a wannan lokaci za su rinka kiranta da wani suna na daban ba sunanta na giya ba a ce mata ruwa karka yadda a kira giya ruwa an canza ma giya suna don haka ana son a yi kwaskwarima ga hukuncin Allah manzon Allah ce yi uzafu ala ru'usihim suna shan giya ga kalangu ana kiɗa bisa kawunan su bil ma'azif saman kawunan kalangu ke tashi in ji manzon Allah kasuranta da yadda hotel yake zamanin mu ana shan giya an ɗora fita a sama mawaka na kiɗa sai manzon Allah ya ce yaqsifu Allahu bihim al Allah zai nutsar da su cikin ƙasa wa yaj'alu minhum alqiradata kuma daga cikinsu akwai waɗanda Allah zai mai da su su zama birrai wal khanazir da kuma aladu hadisin yana sahih sunan ibn majah hadisi na 420 Allah shi saba mu gani ka duba sahih bukhari akwai hadisin da al-imam bukhari ya kawo cewa annabi yana cewa la yakunanna min ummati aqwamun lallai za a samu wata jama'a cikin al'ummata yastahilluna al-hirra waɗanda malamai ne za su ringa halalta karuwanci a duniyar nan Allah shi saba mu bane kafin tashin kiyama manzon Allah ya za a samu wata jama'a kuma malamai ne malamai musulmai za su halalta karuwanci su halalta karuwanci la hawla wala quwwata illa billah wal harira su halalta sanya silk sutura na siliki wal hamra su halarta shan giya wal ma'azifa malamai su halarta kiɗe-kiɗe manzo Allah ya ce wannan zamanin ne Allah zai saukar da wannan ukuba Allah madaukake ya sa ba ma cikin wannan lokaci Allah sa albarka cikin wannan karatu na da tambayin ko shi ne ka gaskiya ka je ka aiki da ita Allah ne saka musu da akai akwai wata sanarwa da muka samu zai zina da shugaba ya ce don Allah ya sabi ta da ƴan uwa musulmi filin nan namu ne inda aka saba kowace shekara wannan ba babu aiki ba ne ana buƙata aikin da za na share filin da kuma wasu abubuwan da za na iji game da nuna a MCA ya ce to don Allah a sanar da jama'a kamar inda suka saba kowace shekara suna ba da taimako fi na saboda wannan aiki don Allah ta su gajiya kuma Allah ya ba da ikon taimakawa mun muna fata Allah ya nuna kalada ga masu wannan aiki musamman cikin wannan wata al'azumi ya agaji su ga da ka bisa na a hannun mutane eh, mota ce da ma shekara mota ake sawa tana share wurin saboda haka ko don Allah a taimaka fi sabilillahi domin a samu ci gaba wannan aiki sako ne daga shugaba don Allah a taimaka jama'a fi sabilillah salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Allah ba da dukkan taimakawa ko kuma da daga ɗarin mota ɗin da ɗarin aikin ka Allah ya samu dace a nan. To akwai tambayoyi za mu zuwa ayar sa ɗauke wuta amma za a ba da waɗanda aka yi ta kai to ba kai kuma ai hakuri insha Allah tare da wani tashi kowa zai san da sai insha Allah in kuma a san da sai hakuri wanda ta farko ta ce assalamu alaikum malam da fatan Allah ta ta shawo lafiya yace ina da makwabta suna yin maulidi in suka bani abinci maulidi zan iya ci malam ka muna bayani alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wato maulidi bid'a ne babu shakka ittifaqan babu wata nasaba ta musulunci wanda ta halatta maulidi ka duba fa ta wani shekul islam mujallal na ashirin da 25 ya yi maganganu akan waɗannan abubuwa na koyi da ahalin kitabi musamman a cikin littafin sa iktidar siratul mustaqim koyi ne wasu suke yi da kiristoci domin su ne wanda suka ware wata rana domin bikin haihuwar annabinsu ah, musulmi wannan baya ɗaya daga cikin ayyuka da musulunci ya halatta masa na gwada ƙaunarsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi manzon allah musulmi baya manta shi da'iman a rayuwarsa ba hali mutum ne ya yi sallah ya gama bai tuna manzon allah ba kiran sallah akwai tuna manzon Allah iqama akwai tuna manzon Allah da haka ware wata rana domin maulidi bid'a ce ittifaqan musamman ma akwai littafi da malaman Saudiya suka rubuta dangane da maulidi din suka tara fatawoyin malaman duniya a cikin wannan littafin fatawar kowane malami da ya fice a cikin wannan littafi a dangane da matsala ta maulidi don haka maulidi bid'a ce idan ko ta tabbata bid'a ce to abin da ya zama alaka da maulidin shi ma yana zama haramun saboda alaka da shi karfafawa ne ga wannan abin da ya zama to ya saba tafarkin manzon Allah sai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum malam ya malam mutum ne yana tare da mai gidansa fiye da shekaru goma amma idan kana da wata bukata ka gabatar da sai ya ƙi maka kuma idan ka je kayi yana iya ya ce maka ɓarawo ko kuma ya musu wasu maganganun banza da masu da kyau malam ya mutum zai da shi mai gidansa ya nuna kenan ba mata ba ce ko? Eh, yana tare da shi yana biyan sa hakkinsa ba daidai ba ne shi kuma ya yi kokarin ya masa sata in ma zai ya kara kyautata masa babu mamaki yana kyautata masa shi kuma zai kyautata masa sai tambaya ta gaba ke cewa bayan sallama ke cewa tambaya ta ce kamar gurin kiran sallah bayan an kira Allahu akbar Allahu akbar sai a yi wata ashhadu an ilaha illallah ashhadu an ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wata a hankali sannan kuma a maimaita shi da karfi to wannan yana da asali a musulunci yana da asali a musulunci kwarai wannan kiran sallah da kake ji ana yi Ah, annabi da kansa ya karantar da ladaninsa abu mahzura ladaninsa kenan da yake maka lokacin da ya koyar da shi ya ce je gurin gwamnansa na maka utabir usai ya je zama ladaninsa kuma nan ya zauna yana ladanci har mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu mahzura yana da tarihi kwarai yana cikin matasa a wannan lokaci da aka yi fatu maka. yana cikin matasa waɗanda ba su musulunta ba suna yawo suna tafiya a cikin daji sai suka ji annabi shi da sahabbansa suna tafiya lokacin sallah ya yi annabi ya tsaya shi da sahabbai bilal ya tashi yana kiran sallah lokacin da bilal yake kiran sallah su waɗannan matasa ɗin abokan abu mahzura da suka ji muryar bilal sai suna maimaita abin da yake faɗa wato suna wasa da kiran sallah din in ya ce allahu akbar allahu akbar sai su faɗa su ma da ƙarfi su ɗaga murya suna haka ashe inda annabi yake zaune ya ji muryar waɗannan matasan da aka gama kiran sallah sai ya ce masahabbai ku kawo mu matasan nan aka je aka zo da su da aka kawo su manzo Allah ya ce naji kun yi kiran sallah ko ladanin mu yana kiran sallah kuna maimaitawa suka ce eh yace to cikin ku akwai wani wanda na ji muryarsa ta yi min daɗi ina son kowannen ku ya kiran sallah ji kuma suna kafirai ha suna yi dai saboda izini wannan ya kira wannan ya kira wannan ya kira har aka zo kan abu mahzura yana yi lokacin da ya kira manzo Allah sai ya ce wannan murya ita na ji sai manzo Allah ya kama ya dora hannunsa akan sa ya masa addu'a sai ya ce ka je ka ci gaba da kiran sallah ka ga magana ya musulunta saboda ladan in yi kiran sallah kiran sallar kawai furta kalmar shahada ne ya shiga musulunci ya ce in je in zama eh, eh, ladan ya ce eh ya tura shi maka wani otabin usaid gwamnansa daga wannan lokaci ci gaba da kiran sallah eh, a makka tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa mutuwa. don haka wannan kiran sallah nau'i ne wanda annabi ya karantar da shi da bakinsa har ma bayan ya gama ya ce masa to ka koyar da ni manzon Allah ya koyar da shi yadda ake yi kuma manzon Allah shi ya koyar da shi wannan siga da yake faɗa bayan ya yi takbir za a yi shiru kafin na a ci gaba tambaya ta gaba bayan sallama ta musulunci yake cewa mutum ne zai fitar da zakka da ya fitar da zakka sai ya kai ta wajen taimakon aikin masallaci to ya matsayin wannan zakka gaskiya mutane su mai da hankali game da wannan suna fassara wa fi sabilillah da cewa mutum yana da dama ya dauki zakka ya aikin masallaci ko makaranta da ita wannan kare ne mai girma ka duba littafin Abu Ubaida Kitabul Amwal na'am Allah ya kirga waɗanda za a ba su zakka innamas sadaqatu lil fuqara da sauran har zuwa kashi da aka ce wa fi sabilillah malamai sun ce ana nufin mayaka ka dauki zakkarka ka ba da ita waɗannan asnafu samaniya da Allah ya kirga ya ki ka ɗauki zakanka ka kai ka ce a gina masallaci ko a yi makaranta ko a biya bashin wani mamaci ko a sayi likafani waɗannan abubuwa duka Allah da shar'anta su bana haka mutumin da ya wannan gaskiya ana shakkan zakansa Allah shi kiyaye tambaya ta da yake ce har yanzu waɗannan a maganar zakan ne yake cewa shin malam mutum yana iya yana dukiya kuma ta kai matsayin a fidda mata zakka to ya halatta idan ya fitar ya ba abokansa sannan kuma naira nawa ya kamata a fitar ma zakka zai iya ba abokansa kwarai kuwa waɗanda mutum ba zai ba su zakka ba iyayensa da kuma ƴaƴansa asluhu wa far'uhu sannan yan uwansa su ne mafi cancanta in ya ketara su ba abokai matukar yan uwa na musamu ba su babu shakka fa zakkansa ba ta yi ba dole sai ya fara da yan uwa kafin ya kai ga abokai kuma zakka nisabin ta ana cewa bana ko yana dubu ɗari talatin da biyar ne wannan ina ga ya kamata a tambayi shi ma dubu da ɗari da talatin da biyar ke tamani da bai wuce hakan ba insha Allah sai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum malam ina neman bayani game da sallar saman buzu ko ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan fatan da aka je ta ɗaukaka to shi kuma bulu a je shi ba ai ayu ma hajin dubiga faqat tahura manzo Allah ya ce duk sa'ilin da aka je ne fata ta yi tsarki wace fata manzon Allah ke magana a kai duka hadisan da suka yi magana akan wannan lafazi da ya fito bakin annabi suna magana ne akan dabbobin da suka yi mushe ba a yanka su ba dabbar da har aka yanka ta ba a maganar fatan ta ana maganar fatan dabbar da ba a yanka ba shine annabi ke cewa ayyuma ihadin dubida faqad tahura saboda haka bugu bambanci ya bambanta da waccan fata da ake magana akai tambaya ta da nake cewa bayan sallama ke cewa tambaya na nake yi shin wani yaro ne mahaifinsa ya rasu kuma ya bar kuɗi yana iya mishi aikin haji mahaifinsa ya rasu ya bar kuɗi zai iya zuwa masa aikin haji sharadi idan mahaifin ba da gangan yake yin aikin haji ba idan da gangan yake yin aikin haji har ya mutu ba za a yi masa ba amma kuma za a iya masa na taɗauyi wannan babu laifi a kai sai ya tambaya ta gawa malam ne matsayin gasa da wani ce ta dawo yana nufin kamar umara da sauransu amma a yi masa a sauƙi mafarilla ba zai yi ba mutumin da duk ya mutu da gangan yake yin aikin haji amma wanda ya mutu bai samu damar aikin haji ba Allah bai wadata shi ba ɗaya yana da damar ya masa idan Allah ya wadata ɗan. wannan babu laifi a kai sai tambaya ta daga cewa malam yi matsayin gasa ko kuma musabaka a musulunci domin wasu suna cewa daidai wasu kuma suna cewa akwai bayani a babu wani bayani illa daidai din musabakar qur'ani daidai ne ba abin da ya haramta shi domin gwadawa ne wanda yake sa hazaƙa cikin al'umma idan aka ce matasa ana an saka gasar qur'ani yana sa musu hazaƙa da ƙoƙari na shiga cewa sun karanci qur'ani din domin haka wannan bai saba tafarkin manzon Allah ba a tarihin manzon Allah an samu ire-iren misalai na irin wannan wanda wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya masa habbai yace musu akwai mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba da ya faɗa musu maganan bai ce musu komai ba sai shiga gida sahabbai yana shiga gida suka dinga muhawara su ya su to su waye waɗannan kaga manzon Allah yana gwada ilimin su da ya fito suka ce ya rasulullahi bayan tafiyar kafa mun yi ta muhawara akan su waɗannan mutane dubu saba'in suwaye manzon Allah sai fassara yake su ne mutanen da ba sa canfi ba sa lalas ba sa tofi suna dogara ga ubangijinsu ko ba sa nema a musu tofi kai domin haka wannan ya tabbatar kenan uh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada ilimin sahabbai baya ga cewa kuma akwai lokacin da ya taba gaya musu cewa akwai bishiya wanda ganyenta baya faduwa tana kama da musulmi aikinsa bai faduwa ku bani labari wannan wace bishiya ce sahabbai wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi abdullahi bin umar yana zaune ya sani bishiyar dabino ce amma bai faɗa ba saboda shi duka waɗanda ke gurin sa'o'in babansa ne yana tsoron yayi magana saboda shi yaro ne bai tanka ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa ba su ci ba sai ya ga musu ta ce bishiyar dabino kaga manzon Allah yana gwada ilimin sahabbai ashe babu laifi don an jarabta ilimi na al'umma kuma an saka wani abin da za a sa ya zamanto na gagare su don ƙara ƙaimi da kuma sanya kuzari gare su sai tambaya ta wani cewa bayan sallama ya ce na fatan Allah ya sa malam ya sha ruwa lafiya kuma Allah ya tabbatar da shi akan a akan daidai ya ce malam muna da buƙatar wa'azi game da matan aure yadda ya kamata su yi biyayya ga mazajensu kai mana kasar guda saboda garin nan mata ke halakar da mazajensu da 'ya'yansu Matar suna sa yawan banza da sauransu malam ka taimake mu ta Allah mai muwafaka ya ba mu lokaci da za mu samu damar yin muhadara kai sai tambaya ta gaba bayan sana'a ta ce shi malam ya halatta mutum ya akwati wurin aure domin malam matsalar akwati ta yi tsanani har da masu sauraron har da masu da'awar ahlus sunna da Allah ya mana bayani a taimaka to annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqi aysaruhu sadakin da yafi yafi daraja shine wanda yafi kankanta mafi sauki a daina sanya sharuɗa da dama a sauwake wa mutane kuma wannan shi ke gwada albarkan mace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min yumnil mar'ati taysira fitbatiha wa taysira sadaqatiha manzo Allah ya ce alamar albarkan mace a samu sadakinta yana kaɗan sannan kuma neman ta ma bai wahalar ba neman auren ta ma ba a wahala ba sadakin ma da aka zo ba a wahalar ba ba a saka shi yadda ya fi ƙarfin mutum ba ba wanda akwai illoli da dama tsuga sadaki ko tsuga kuɗi ma sadaki da sanya irin waɗannan sharuɗa marasa dacewa illolin da suka haifar mana suna da daman gaske sun hana matan samun mazaje sun hana matasa yin aure ya haifar da illa ta zinace zinace da ɓacin tarbiyya mace ta zauna gidan mahaifinta fiye da kima da sauransu wannan buri shi ya kawo haka an dora wa kai abinda Allah bai dora mana ba da zaran an bi tafarkin manzon Allah to sai Allah ya sa albarka cikin al'amari sai tambaya ta gaba yake cewa malam shi muna son kai mana bayani me yasa ake ruwaito hadisai a hannun matan annabi kamar su Aisha da Ummu Salma amma amma banda ban taɓa ganin hadisin da aka rubuta daga Hadija ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata malamin ya sani wato su sahabban annabi kashi biyu ne akwai sahabban annabi waɗanda suka riga annabi mutuwa sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban annabi kuma waɗanda shi annabin ya riga su mutuwa in ka ji ana bada labarin annabi sahabi yana bada labarin annabi yana bada labari ne bayan mutuwar annabi wato sahabban da suke bada labarin annabi sahabbai ne waɗanda annabi ya riga su mutuwa da fatan ku lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga su mutuwa sun ci gaba da karantarwa sai su ce annabi ya ce kaza ya ba mu labari kaza kaga suna ba da labari ne domin manzo Allah ya riga su mutuwa na'am sahabbai sukan ba da labarin maganganun annabi lokacin suna ma da rai amma za ka samu ire-iren waɗannan hadisai kaɗan ne galibin hadisai da rawaitowa za ka samu bayan mutuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hijira su annabi sallallahu alaihi shekara uku kafin ya zo Madina shekara uku ya rage manzon Allah ya zo Madina Khadija kai Khadija ta rasu to lokacin da ta rasu sallan nan Allah bai wajabta ta ba sallah biyar nan da muke yi yanzu a wannan lokacin da ta rasu babu azumin nan da muke yi lokacin babu zakka da muke magana ta dinnan babu hajji da muke yi a yanzu zama rukuni babu galibin dokokin musulunci nan babu a wannan lokaci da ta mutu to ta yana za ka samu hadisi ta cewa ta ruwaito daga annabi kaza ya ciwo da fatan an gane ummu salama safiya da aisha da sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam su manzon Allah ya riga su mutuwa tunda manzon Allah ya rasu suna karantar da al'umma yadda manzon Allah ya rayuwarsa abubuwan da suka ji shi yasa kake jin hadisai na fitowa daga bakunan ita Khadija ta rasu tun annabi bai auri wata mata ba Allah madaukake ya tara mata yarda tambayar ta ce malam dan Allah ina son a yi mana bayani a kan rasatul istiraha da kuma dunkula hannu wato azumi don mu samu bayani suna cewa ana yi wasu ba a yi ta gaske magana jinsatul istiraha sunna ce hadisin ya taho cikin sahihul bukhari ba daidai bane musulmi ya faɗa da jinsatul istiraha zaman hutu lokacin da mutum yake sallah ya raka a farko kafin ya tashi ya fara dan zama kafin ya miƙe wannan zama ta tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shike akwai hadisai da aka samu wasu sahabbai ba sa yin zama domin haka ya sa malamai ba su ce wajibi ba ne tun har an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sa yin wannan zama amma ya tabbata sunnar manzon Allah kuma yana da kyau musulmi ya zamanto mai kokarin raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ne faɗa da sunna ba ah, ajilu shine dukul hannu kafin a tashi shi ma ya tabbata cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai kace na ce akan dangane da siffar addini din saboda haka don mutum baya yi ba illa bace gare shi kuma ba daidai bane gare shi ya soki wanda yake yi fahimta ta kasu kashi biyu akan yaya siffar ajinu din take kuma kalmar ajinin ma shin ta tabbata ta samu hadisai da dama daga manzon Allah ko ko an samu fahimta na malaman sunna magabata dangane da yadda yake da sauransu kalmar ajin din da ta zo a riwaya din ma ana danganta ta kamar shafin ne da sauransu to bisa ga wannan hujja yasa jisatul istiraha karfin ta yafi al'ajinu kuma dukkan su sunanin manzon Allah ne ba daidai bane musulmin kirki ya ringa faɗa da sunnar annabi domin duk mutumin da yake faɗa da sunnar manzon Allah to akwai alamar mutumin nan ba shi da cikakken son manzon Allah da duk mai cikakken kaunar manzon Allah da zaran an ce masa qala rasulullah sam'an wa ta'a na jina bi in ma bai duba ba fada da wannan don ya san in yayi fada to yana fada ne da abin da annabi yayi wanda ya fada da abin da annabi ya ta ko to fa makiyin manzon Allah ne ba masoyin shi ba Allah shi kare mu sai tambaya ta ga wata cewa malam ya hukuncin wanda ya shafa kwalli kuma yana da azumi shafa kwalli da azumi daidai ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya shafa kwalli cikin azumi hadisin yana cikin sahih sunan ibnu majah hadisin aisha manzon Allah ya shafa kwalli yana da azumi don haka ba laifi bane mutum ya sa kwalli ido hanyarsa daban ido baya cikin hanyoyi na cin abinci ko a ce ka azumi ka kame bakinka daga ci daga sha to kuma akwai wanda zai iya sa ruwa ta idonsa ne don ya sha azumi Aisha take cewa ittahala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa sa'im manzon Allah ya yi azumi ya sa kwalli yana da azumi sahabbansa ma da yawa sun sa kwalli suna da azumi domin haka sa kwalli ba su da alaka da abin da ke bata azumi sai tambaya ta gaba cewa bayan sallama ta musulunci a cewa mutum ne mahaifinsa ya ce don Allah don girman Allah ya saki matarsa kuma ita kaɗai ce gare shi kuma bai da halin yin wani saboda halin yau da kullum malam ya zai abin da annabi ya gama Abdullahi bin Umar shi zan gaya masa akwai abaka wa tallikha ka bi babanka ka sake ta assalamu alaikum ya ce bayan sallama sun zunci dangane da walima shi ko ya halarta a matan aure walima idan sun sauka alkur'ani har ma a sauro a sassa um, a yi hoto domin wasu yi wato sanya a gayyaci maza da mata wurin da ɗaya don a yi wannan walima sannan kuma ana kira wato ana koyar su ɗaya ɗaya suna kanta Alƙur'ani cikin mutane sannan kuma masu kemara suna ɗaukar hotonsu to dai wani da aka yi din ya nuna cewa taron nan ba shi da kyau Allah shi kare mu kuma wancan magana game da mutum ba mahaifinsa ya umarce shi ya saki matarsa ku lura da kyau illar zamansa da matan ya fi yawa a kawata ya azurta mu da hanyoyin aure da yawa ba ita kaɗai ba ce matan da ta saurara